abin da ya zo zuciyar kuɗin na nema zo ta. to ya kai ta taro aka yi ta taro aka tara ƙur'anin nan mai haddace ya zo ya kawo abin da ya haddace wanda ya rubuta wani abu ya kawo wanda ya rubuta haka dai har aka hada ƙur'anin gaba ɗaya abin da sai a kawo shi in an samu shaida guda biyu sai a sa shi ya sama alƙur'ani haka dai har aka haɗa alƙur'anin kaga da farko ya ya zama a hannun ɗaya annabi kenan da ƙarshe ya shiga hannun sahabbai da ƙarshe kuma ya zo hannun a sayyidina abubakar shi kadai a daure da sayyidina abubakar ya shahada aka mai da shi hannun ummul mu'minin hafsa yar sayyidina umaru a cikin matan annabi sallallahu alaihi ita kadai ce ta iya rubutu da karatu aisha har yawan karatunta da annabi ce a karɓi rabin addini a wajenta ba ta iya rubutu kamar mijinta take alkur'ani ya zauna a wajenta to a cikin zamanin sai na usmanu sai ana jayayya wannan ya kawo karatun zani haka karatu na yake ni ma haka ne aka karanta da ni ma haka sai aka ce to ana jayayya cikin alkur'anin nan ya kamata a rubuta alkur'ani daga fadan usmanu a aika wa duniya a raba wannan jayayya ya kasa aka rubuta kwafi kamar wajen ashirin aka aka rubuta daga fadan sai na usmanu shugaban wannan lokaci shugaban musulmi na wannan lokaci aka raba kaga da farko babu shi a rubuce hannun mutane daga garshe ya zama akwai shi guda daya hannun umaru akwai shi guda daya hannun hafsa yanzu gashi ya zama wajen guda kofi wajen ashirin aka raba biranen duniya to haka dai alkurani ta ci gaba gaba yake ci har a kuma lokacin da aka samu ya'ya da wasali da ba ya'ya ba wasali haka ake karanta shi har ya komo shekara ta aka yi wajen saba'in da wani abu na hijira aka gayyaci malamai aka ba su wata hudu zo su yi aiki aka alkur'ani nan saboda alkur'ani ya shiga cikin ajamawa zai gamu da wahaloli in ba a shirya waɗansu abubuwa ba ne aka shirya ya'ya da wasali da aka rubuta aka kasa kashi talatin kowane kashi ana kiransa juzu'i kowane juzu'i izubi kowane juzu'i rabinsa izu ne ya zama izu sittin aka rubuta izu din aka rubuta su sujjada su subu aka rubuta ah,